السلام wa rahmatullahi wa وبركاته yanzu dare ne na juma'a 16 ga watan da thani hijirar manzan Allah tana sallallahu alaihi ɗaya da wasallam tana da 1434 daidai da 25 ga watan Afril shekara ta biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin difa'un anis sunna wa raddi shibahil mustashrikin wal kuttabil mu'asirin wa bayani shibahil warida ala sunnati kadiman wa hadithan wa raddiha raddan ilmiyan sahiha na a doktor Sheikh Muhammad bin Muhammad Abu Shahaba, Allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi. jama kun ga irin waɗannan maganganun da malam ya rubuta littafin nan a kai Allah shi ne shigen abubuwan da kuke gani yana faruwa yanzu ƙere-ƙere mutane sun tsayo wai su ba da komi suke son su fada ba sai da sunnar annabi kuma ya ta ƙoƙarin sa ma sunna shubuha yanzu mutumin da ke cewa wai suna na raba kai me yake son ya ce a guji sunar manzan Allah wai malamai magabata sun ce duk abin da zai raba kan al'umma wai a guji wannan abin sai kuma sai a gayyato sunan annabi iri kaza da kaza sai a ce waɗannan sunanin suna raba kai wai dama can su musulmi akan me kansu ya haɗu akan bid'a kan san zuciya miyagun al'adu shirka da sunna ta zo za ta kankara wannan abin wai kuma ita ce ta zama mai raba kai jama wannan shine tsoron abin da aka gaya ma annabi a lokacin da manzan Allah yake kira ya zo ya samu mutane suna bauta ma gumaka suna bin dokoki na jahiliya ya ce a bari duka ba daidai ba ne aka ce ya zo ya ga mutane a haɗe zai raba su kuma abin da annabi ya zo da shi jama'a ilimi ne koko da ya zo da shi da ilimi ya zo da shi aka yi ta zargin shi to shi ne abin da mala ya ce kara sunan annabi da raddin shibohin mustashirikon da marubuta 'yan zamani yan cikin waɗanda suka zo suna faɗa da game da sallan juma'a da ake wai ya ce wai yana rubuta wani littafi sifili uku waya ciki ma zai sa wannan a ciki ba su ne kutab al-mu'asirin ba mun gano wannan da ke ku ba su ne marubuta yan zamani ba wallahi ko su rubuce-rubuce da yayi da larabci duk ina da su wallahi tausaya mashi ne wallahi tausaya mai ne wannan in ma yayi ne dan ya samu suna wallahi ya wulakanta kanshi jahilai waɗanda ba su san karatu ba su zai burge da 'yan bokon da yake kai ma na rubuta littafi ku haɗa kuɗi mu buga wallahi waɗannan su kawai ke cuta amma wannan dai in dai ya rubuta ne don a ce malaman zariya sun yi rubutu ya ci mutuncin malaman zariya a dai ce za a ɗauko rubutu irin na yahuza a gwama da wannan rubutun nashi Allah ya kiyaye duk wata ƙa'ida na arabiya ta karya cikin littattafan shi gaba ɗaya kar ma dama kai magana arabiya kul karkai in ma kai wannan zunubi za ka ɗauka gaba ɗaya a rushe take hausa kawai yake direct hausa ne a larabci kamar yadda ake zaurancen hausa haka yi zaurancen hausan larabci gabaɗe ba ka jin ɗanɗanon arabiya a cikin rubutun da ya gabaɗe wai har yana sanar ma duniya wai yana nan wai zai sa wannan magana a ciki wai littafi sifili uku mun gano wannan wallahi da ya ce wai yana magana da malamai ne a duniya sai na tausaya mashi na tausaya mai matuka wallah wannan a ce yana wakiltar mutanen zare za mu ji kunya a ɗauko littafin malam yahuza a haɗa da littafin shi wallah za a ji kunya yanzu ko irin rubuce-rubucen da sharu sale yake yi duk da yana sukan sunna yana ɓatanci ga sunna don shi ma al-kuttab al-mu'asirin ne amma in ka karanta littafin za ka ga malami ne ya rubuta mun gano wannan da ke ku rubutu ne na malami shi sa abun kunya ne suke kuma wai ba sa son a zo a faɗa amma cin da sun fito cikin daga to yanzu dole ne a rika faɗi ina ba ta mun gano wannan da kyau yanzu kalla abin ta kai ci a ce duk waɗannan malaman da ake cewa zare birnin ilimi abin nan da muka karanta maku ɗazu a cikin muwaɗa wai duk ba su san wannan ba ba babun kunya ba ne kuma kamar yadda na ambata wallahi duk damuwansu ko in aka ce zare birnin ilimi a yanzu wani malami ne ake jin ɗoriyan shi albani ne kaɗai to wasu suke ko talin kaka sai sun bishe hasken da Allah ya haska yuriduna liyutfi'u lahi bi afwahihim wai so suke hasken Allah sai sun yi taron dangi wajen kashe ta Allah ƙaryar su ta sha ƙarya ba za su iya ba kun gano wannan da kyau ku wai suna cewa an zo da abin da ya raba kai ana ta ƙoƙarin wai a sa mutane shigowa kan haɗuwan kai tambaya a nan malaman da suka haɗa a can ai malaman ɗarika ne da malaman izala don me ba haɗa kansu su izala su duka ko su ɗarika su duka ba kuma in haɗin kai ake nema tsakani da Allah me yasa shi mai gidan wannan juma baya zuwa masallacin ɗariƙa wancan juma ya je masallacin izala don ya tabbatar da haɗin kai ya tsaya waje guda kun gano wannan da kyau ku in gidan namu ne namu na mu duka to ya kamata wannan juma'a sai je masallacin ɗariƙa tijjaniya wani juma'a ya je masallacin ɗariƙa ƙadiriya wani juma'a sai je masallacin izala sunna wani lokaci sai zo masallacin salafiya sunna ina fatan mun gano wannan da kyau wannan shine zai tabbatar da cewa kai yana me yana haɗe to amma an nace mu a guda abu guda ɗaya a sai mu ne Kaɗai an bar 'yan shiya suna zanga-zanga suna zagan annabi sahabbai a garin nan suna cin mutuncin matar annabi mun gano wannan da ke ko su wannan ba komi ba wanda ya taba gabatar da zuciya suna raba kai shekara talatin da ya wuce a garin nan ba wanda ya san ana zagin abubakar da umar ba wanda ya san ana zagin aisha da hafsa ba wanda ya san ana zagin abu sufiyan da zai da mu'awiya ba wanda ya san ana wannan suka suka raba kai aka yadda aka amsa saboda kannun wasu ne suke yi kun gano wannan da kyau ko kwanan nan ɗan garin nan ne ɗan nan jihar Kaduna ne ya zo ya waƙan lammelid wa lammulat ya ce barhama Allah ne ba mu ji an gabatar da shi ba ba mu ji an gurfanar da shi ba kasu ciko da buguzunsu ce wai 'yan sanda sun kama su ba ɗan sanda sun kama shi ba da kama shi yana ina mun gano wannan da kyau ko dan me ba a gurfanar da shi an kalubalance shi ba a gayyato mu mu kalubalance shi ba wannan ba kalli irin maulidin da yan dariƙa suke na zagaye wanda da ana maulidin zagaye ne an gabatar ma ɗaya daga cikin malamansu da littafi sai ce wai littafin musannam na ibn abi sheba wai ba shi daga cikin wai littattafai waɗanda aka sani bai daga cikin sittu wai sahahin kaji kalman daƙiƙai jahilai kutubu sitta ba ake cewa saboda bukhari da muslim ne kaɗai sahih sahih sauran duk sunan ne ina fatan mun gano wannan da bai kama da kalman malamai ba tambaya anan muzaharan yan shiya akwai shi a cikin sitta sahahin ne zagin sahabbai akwai shi a cikin sitta sahahin ne shin zagayen maulidi maulidin zagaye akwai shi a cikin sitta sahahin ne daga makamai ana sare-sare a fagen maulidi akwai shi a cikin sitta sahahin ne kun gano wannan da kyau ko sannan lam yalid wa lam yulad da aka ce barhama Allah ne akwai shi a cikin sitta sahahin ne haka da jama'a ku riga tambayin su mana wai ba san su ba wai malami ya bude baki ya ce wai bai san musannab na ibn abi sheba ba wallahi na ji kunya kuma na raina malaman garin nan wallahi na sai na ji wani irin yam haka a jikina wai an ce za a zauna da malamai ko kowane malami ya yi naɗi ya taho ba komi a hannun kafirai ba komi mun kwashi littafai duk sun gigice a ba da dama a yi magana sun ce kar a bayar wai sai dai a yi hukunci wannan sai dai a ji a samu 'yan ƙauye a yi masu irin wannan hukunci jama'a mun gano wannan da kyau ko? eh eh eh a dama dama an tsara mana ai abin drama ce ai wasan kwaikwayo ce eh mu za mu faɗa abin da muke so wasan kwaikwayo ne ai kakku da mu Allah madaukakin sarki ya sa mu dace mu kuma wannan abin fa mana daidai kun san daidai din da ya mana dama ƴan uwanmu da ke wasu jihohi can suna kukan shekara goma sha uku da muka taɓa yin sallan nan aka yi faɗa da mu mun yi magana ba a ji nasu ba namu aka ji kuma yau shekara goma sha uku muna sallan juma'a mu karfe tara ba mu taɓa denawa ba yanzu ne kawai da aka mala albani ya yunkura zai haɗa kan jama'atu izalti bida waje ɗaya sakamakon da suka haɗa kan za su samu matsala ta ƙoƙarin ɗinke su to bari a faɗa da wannan saboda 2015 za su samu kuɗi da sauran wasu abubuwa wanda suke da alaƙa da wannan da yawa kuma sannan su malamai su kuma suna ganin ya cuyin ɗinsu karatu za ku yayi ina ta mun gano wannan wai ishaq ibn rawiya malami bai iya faɗi ba wannan wai malami bai iya faɗi ba wanda yake magana da duniya wai ina ta mun fahimci wannan da kyau Allah wadauke sarki ya sa mu dace abubuwa ne sai kun yi haƙuri wallahi wannan littafin duk da irin sai yake magana difa'un anis sunna wa radd shubahin mustashriqin wal kuttabil mu'asirin wa bayanu shubahil da ala sunnati qadiman wa hadisan wa raddiha raddan ilmiyan sahiha wala da kansu ne kuna fahimtar wannan da ke ku duk kwantar da hankalinku ba wani abin tashi hankali da ilimi ne za mu kwantar da su mu ba duka ba zagi don mu ba karantar da mu wannan ba mu a cin aqidan mu karanta aqidar da wala naral khuruj ala al-a'imma mu ba ma ganin halaccin yi ne shugabanni tawaye wa in jaru ko mun zaluncinsu amma ko ba za mu bi su ba amma tawaye ba za mu yi ba za mu ci gaba da abin da Allah maɗaukin sarki ya ce a yi yanzu duk wannan waɗannan da suke magana nan ba wanda ya karanta ikra ne ara'aital laziyan yanha abdan iza salla ba ka ganin wanda ya yi yunkurin hana bawan Allah yin sallah au amara bit taƙawa ko zai yi umarni da abu Allah ara'aita in kana alal huda mun gano wannan da kyau da daga ƙarshe Allah me yace la illam yantahi in mai hana sallan bai hana ba la nasfa an bin nasiya Allah ce za mu kifar da shi za mu kama gashin mu kwarkwadan shi nasiyatin kazibatin khati'a falyada'u nadiya kira rundunan ya kira jami'an tsaron Allah ce ku ku janye musu sana da uz zabaniya Allah ce za mu kira zabaniyawa ku dagan ba da ku za a yi ba ku dai in kun tsaye kun ce za ku ba Allah Allah ce ku janye Allah ne zai turo zabaniyawa za su yi aikin tun malaman nan ba su karanta sotul ikra ba sotul alaq yanzu duk malaman nan ba su karanta sotul bakara ba da Allah ya ce wa man azlamu mimman mana a masajidan lahi an yuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin lahum fi dunya khizi wa lahum azabun azim ba ka Allah ya faɗi ba duk wannan ba su karanta wannan ba kuma wai malami ne bude baki yana ce mai duniya wai yana da daman ya hana abin da ya halatta wai a yankin shi Kamar ba su karanta alkur'ani cikin suratun nahali Allah madaukin sarki yana cewa wala ta taqulu lima ta tasifu alsinatukum alkadhiba haza halalun wa haza haramun litaftaru ala allahi alkadhiba Allah ce kar ku sake ku yi ma Allah ƙarya ku zo ku ce wannan halal ne wannan haram ne jama'a ba wanda yake da haƙƙi ne ce halal ko haram sewa Allah ne kadai yace innal ladina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun mata'un qalilun wa lahum azabun alim wai malamai ke faɗin wannan abin takaici malam malamai ke faɗin wannan kalmomin waɗannan ne za su jagorance ku a cikin addini jama'a waɗannan da sai kun yi a hankali wallahi ana cikin takaici musulmi suna cikin tsaka mai wuya wanda kuma ba kowa shigar da su wannan tsaka mai wuya sai irin waɗannan malaman mun gano wannan da kyau ko wannan su ne ulama ubani isra'ila irinsu ne Allah ya umarci annabi isa da annabi dauda su tsine masa albarka lu'inan ladina kafaru min bani isra'ila ala lisan daud Allah ya ce an tsine ma banu isra'ila a bisa harshen annabi dauda kanu la hauna an munkarin in sun ga ana mugun abu ba sa cewa a bari sai Allah ya ce Allah ya tsi annabi dauda ya tsine masa isa dan maryam ma ya tsine masa ala lisan daud wa isa ibn maryam zalika bima asau wa kanu ya atadu kanu la hauna an munkarin fa'alu zai ce bi isa ma kanu ya fa'alu irin su ne kuma an magana sai ce su ne malamai kuma sun zama kamathalul himari ya hamila asfara duk karatukan gashi ba ko ina suka je ba shi yasa wajibi ne ba da labarin irinsu ɓoyewa fa laifi ne domin Allah ya ce watlu alaihim na ba'alladhi atainahu ayatina fansalaha minha ka biya masu labarin waɗanda muka ba su mu sai suka tsibbace suka janye ayoyin da ban so da fa atba'ahu shaytanu fa kana min al-gawin mun gano wannan da kyau sai Allah ya ce walau shi ina larrafa anahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawahu kawai sun san zuciyarsu sai ce fa mathaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukuhu yalhas in ma ka bas in ka je zaka same su kullun cikin tashin hankali suke in ma abin tashin hankalin yazo cikin me tashin hankali sai ce faqasusul ƙasasa, ka biya labarin ka ba da haske ko suna so ko ba sa so la'allahum yatafakkarun ila in sun ji sun san an su shiga cikin taitayinsu wai malamai ne ke faɗin haka malami ne zai zo ya jahilci masadira shirin islami malami malami ne zai zo wayan ra'ayin shi da tunanin shi wai yana ma hadisan manzon Allah raddi kun gano wannan da kyau ko isa jama'a ku rabu da su karshen suratul alaq Allah ya ce kalla la tuti'hu Allah ya ce kar ku yi masu biyayya wasjidi ribi. isa kar ku damu dan an ce eho eh an hana ku sallah ku ce ba matsala kakanninku ma sun hana annabi jama'a mun gano wannan da kyau ku? a garin yake yana sai zo ka'aba sallah abu ya gagare shi ya zo ya yi ƙarfin hali zai sallan suka ɗibo mahaifan raƙuma da kashin raƙuma suka zuba mashi dole ya koma darar arkam a na yake awa a na yake addini a na yake sallah a na yake komi Allah ya umarce shi ya hijira ya yi hijiran ya zo zai umara iri da musu suka shigo shigowa cikin garin ga ka'aba yana hangenta ya kasa shiga Ta ba abin mamaki ba ne wa tilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas zamanin ne mai ta mutane shi ba wani abin damuwa wannan ke nuna cewa mu ke kan daidai saboda annabi ya ce bada al-islamu gharib musulunci ya fara bako udu sayudu ghariba kuma da sannu zai koma bako fa ba lalagora ba wasu a ci ba mu taba jin wanda yake sallan juma karfe tara ba to karatu kuke yi ku da baku san littafin musannab ba ko duk duniya ba a yi ina ka je duk duniya ba ƙauye ba gidaje ka ce wa duk duniya ba ba abin da suka sani ne ina ba ta mun gano wannan da kyau littafin musannab ba sani ba duk duniya fa ita kenan daga Kaduna zuwa Zariya. shi ne duniyar shi sai kuma an je an yi raraka an samu kujerar umara sai suna siyo kayan aure ba wanda yake iya magana da larabci a cikinsu sai ce ga littafi ya rubuta wannan kwafi kwafi din jawa mun gano wannan da ke ku hmm. to Allah dai shi kiyaye ai malam duk dai ka aje waɗannan maganganun za mu zo mai maganganu da izinin Allah Allah shi kiyaye to kun ga waɗannan ababen da suke kawowa ko wannan shi ke ƙara haskaka muku za ku gano ulama ubani Isra'il kun gano wannan da kyau ku? Allah ya ku yi gane ulama ubani Isra'ila din mun yi karatun su a baya kuma mantawa kuke yi ku duba shafi na sha biyar a cikin littafin ku inda yake cewa ammal ahadis fiye kathiratun hadithai da suka zo a kan wannan matsala suna da yawa minha ha Marawahu Abu Dawud في سننه عن المقداد بن anna رسول الله صلى wa عليه وآله ƙala ala annabi ce ku saurara رب إنني kitaba wa ومثله ma'ahu yace ni an bani alkur'ani da wani irin shi ala yace ku saurara yushiku rajulun sha'abanun lokaci yayi kusa za ga wani mutum yake. muttaki'un ala rikatihi ya kishingida a kan karagan shi, ya ƙuli yana cewa alaikun bil ƙur'an, ƙur'ani kaɗe za ku bi, fama wajattun fihi min halalin fa'ahilluhu, abin da kuka samu na halal kaɗe za ku halattar, wa ma wajattun fihi min haramin faharrimuhu, abin da kuka samu na haram a cikin shi kaɗe za ku bi, ala ku saurara. la yuhillu lakum al-himaru al-ahli wala kullu dhinabin min as har zuwa ƙarshen abin da annabi ya ambata yanzu irin waɗannan ba su annabi yake magana ba tashi alqur'ani da wani irin shi menene wani irin shi hadisi ne kuna fahimtar wannan kuma annabi cewa ya Allah ya saukar mai da alkur'ani wa ma rasulo rasulu fakhuzuhu ka je ka tambaye malaman usulu cin da dai ba ku yi ba don karatun ya wani ba ku yi usulu ba ma yana daga cikin adatul umum duka ake ɗauka na annabi ba a rage komi kuna fahimtar wannan a ce wai malamai irin wannan da suka ce suna magana da duniya wai ba su san masadira ta shari'i ba wai ana magana suna cewa wai jumhur wai kowa ce jumhurin oho kuma a ina aka ce jumhurin oho ina fatan mun gano ne yara suna ta muku dariya mata suna ta dariya suna ci Allah ashe wanda ake cewa malami ashe jahili ne wallahi malam da Islamiya an gama kantar da sonan ilmomin wasu sun dauka wai yanda suka aje mutanen suka zama daskin daridi wai haka mu ma muka bar mutanen mu sai an yi karatu ba dare ba rana a wannan ba zai yiwu ba kun gona katin mun yi shi mun wuce irin abin da annabi yake magana jama'a fa shine fa ya faru kuma kalle su gani gaba ɗayan sun fi kama da wa da ‘yan mata duk sun ƙoshi kawai ga sunan bulbul ba wani abin da suke yi inda zama kawai suke suna zaman kashe wando ko kuma da sunan malanta ka ji malami ya zo yana magana gaba ɗaya bai da makharijul huruf bai iya faɗin abubuwa na karatu daidai wai wannan ne zai ba da fatawar musulunci a karba kun bayyance wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya sa mu dace wasu zo suna ba tarihi wai wani ne tarbiyyar wani a da dai ka faɗi gaskiya kai kana karantarwa a makaranta shi yana ɗalibi in ka shiga aji kana kurakure na cin ka. don ka rufa ma kanka asiri ka ja shi a jika mun gano wannan da ke domin ka san wasu abubuwa domin kar ya rika kunyata ka a cikin aji wannan ba ne gaskiya al'amari wai kai tarbiyyar shi duk abin da zai wai sai ya tambaye ka kaza kaza kaza kaza kaza Allah ji ƙarya wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba wa huwa yud'a ila al-islam ina ba ta mun gano wannan da kyau kallirin waɗannan ƙarere irin na waɗannan mutanen ƙarerai ba jin kunnin yin ƙarya Hiza kan ku ga laifin waɗannan masu mulkin ga irin malaman da suka je suka ratsa su ina ba mun gano wannan da kyau kallirin wanda suka ratsa su su suka yadda malamai ne ni da kai da wani da wani ba a yadda mun yi karatu ba an kalle ma za a ce yara ne sai dai mun gode ma Allah ɗaya daga cikinsu ya ce wanda ma ya roto hadisin wai ai ya tsufa cin da ya tsoho ba a karɓar hadisin tsoho kaga mun huta gaba ɗaya ka kalle za ga haɓansu gaba ɗaya farin gemu ne haka ne to sun tsufa ya kamata a ce iliminsu ya zama outdated gaba ɗaya ba amfani da shi ya tafi ya kamata a ce su riƙa mai gara ilimin suna ƙara updating nashi ku gano wannan da ke ku duk ba sa yi ba sa bincike ba sa komi kawacin sun zauna kawai suna cin falala ko kuma su ake jama'a fa a kansa aka rubuta irin waɗannan littafan su ne yaran yahudawa inda za san ba fa sallan juma'a ne a gabansu ba daga zama ba su fara maganar sallan juma'a ba sai suka ɗauko magana akan tawadan arna kun gano wannan da ke ku sai aka ɗauko ta wadan arna duk wanda aka wanke ma ya sha ya sa abin da ya sha ina fatan mun gano wannan da kyau wallahi mu babu shan ta wadan arna Allah shiryar da mu mala yace warawal hakim an ibn abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama khataba fi hajjatil wada yace annabi yayi ba a hajjin bankwana fa qala yace inna shaitana kada ya isa an yi da bi'ar ardikum shaitan ya yanke tsammani ba za a bauta mashi ba a garin nan naku walakin radiya an yi ta'a fi ma siwa zalika sai dai ya gamsu ya yadda za a yi mai ɗa'a ga wani abin da ba bauta ba, mimma ta haƙaruna cikin abin da ku kuke ɗauka ba wani abu ba ne, kare na zunubi iri kaza, ka raina bid'a iri kaza ka raina son zuciya iri kaza kana bin miyagun al'adu iri kaza kaga irin yan waɗannan abubuwan da ke ɗaukar su ba komi ba to su shi ɗin yake son ya kama a cikin ku to sai yake cewa fahzaru ku shiga taitayen ku ku yi taka tsantsan inni taraktu ma in tamassaktum bihi falan tadullu abadan annabi ya ce na bar muku abin da muddin kun yi riko da shi har abada ba za ku bata ba kitaballahi wa sunnata nabiyihi littafin Allah da sunnan annabi shi rawahu mithluhu imamu malik fil muwatta irin wannan hadisi haka imamu malik ya rawaito a cikin muwatta kiza su waɗannan kangararrun bayin malikiya daban su daban fa maluku daban su daban ina fatan mun gano wannan da kyau wallahi daban suke ba su da alaka ko kaɗan Allah shiryar da mu to kun ga shedan ya yanke tsammanin ba za a bauta mashi ba amma waɗannan abubuwan da mutane suke ɗauka bakin komi ba bakin komi ba ko to anan ne zai masu lalata idan sai kun yi taka tsantsan kana zaune sai mutum ya zo maka da irin waɗannan abubuwan ku kalli irin ba da ake sa musulmi wai abin da zai raba kai me zai raba kai an ce kamar sallan da kake son ka je kai karfe biyu ka zo sai kai karfe tara dole wa ya ce ba shan ko kwanciyar rai ba ina fatan mun gano wannan da kyau mu ma kanmu mu lokaci muna zuwa sallan ne ba gwargwadon bukatun ga gwargwadon ka je abin da za ka yi ba na fatan malam bai faɗi a wajen ba na fatan mun gane wannan da kyau kuma wane ne ya yi da abubuwan da ake duka su ɗaya ɓangaren wanda suka zauna a nan sallan su karfe biyu karfe hudu suke yi so wanda suka zauna a nan karfe ɗaya karfe uku da rabi suke yi don me ba haɗa su waje ɗaya kansu ya haɗu ba jama'a ko kun gano wannan da kyau ko don me don me ba haɗa su ba shi sai ya kamata a ce cin da haɗin kai yake yi to duk gaba ɗaya same su a wajen tsallan maulidi da tsallan zikiri da tsallan mandiri kaga kai ya haɗe kenan haka ne ko ba haka bane mu za mu haɗa kai akan gaskiya ne ba za mu haɗa kai da duk wani zindiki ba ya kamata ku gane wannan Allah ya tsare mana imaninmu mala ya ce wa hiya sarihatun fi anna sunna kun ga waɗannan bayanai sun fito ƙarara suna bayyana cewa kun ga suna kalkita kamar alkur'ani ce yajibin ruju'a ilaiha wajibi ne bayan sa tattaru zuwa gare ta filistin batil a hakam wajen ciro hukunce-hukunce wa ajma'a sahaba hakika sahabbai gaba ɗaya sun haɗa Allah ya ƙara masa yadda alal ihtijaji bisunan akan kafa hujja da sunnoni wal ahadith da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama والعمل بها biha da kuma aiki da su walau يكن لها aslun alal الخصوص في qur'ani nawa ku ji wannan wasu ya ce wai malamai ba su ɗauka ba sai ka ɗauka yadda ka san malamai ne kamar su ne iyayen gidan annabi in annabi ya faɗa hadisi sai an kawo malamai sun gyara abin da suka tabbatar sai ya aiki abin da ba su tabbatar ba ba za a aiki ba to da annabi da malaman wake gaba kenan akwai malamin da zai yadda a ce shi ya zauna cin gyaran annabi ne kuna fahimtar wannan da kyau ko jama'a za a ko da abin nan da sunna ya zo da shi ba irin shi ma a cikin Kur'ani kwata-kwata mala ce walam na alam ahadan khalafa zalika kaji malaman duniya kenan Ya ce bai san wani malami da ya saba ma wannan bayani ba kat gaba ɗaya. Fakanal wahidin minhum minhum idza arada lahu amrun malamai sun kasance idan al'amari ya taso masu talaba hukumuhu fi La sai je su duba alkur'ani fa in lam yajiduhu in ba samu ba talabahu fi sunna sai su duba a sunna annabi akwai fa in lam yajiduhu in ba a sunna ijtihada fil hududil qur'ani was sunna sai su dauko alkur'ani da sunna sai su ijtihadi a karkashin qur'ani da sunnan wa usul shari'a da kuma usul na shari'a kun gano wannan da ke ko ma kalli irin abin da wannan suke ko ƙananan ɗalibai ana karantar da ku wannan manyan malaman da ake cewa malamai ne suna magana da duniya wai ba san wannan ba sai ga kasa gane wai wata duniya suke magana da ita kawai mutum ya rudu, yana ta shashanci yana faɗin kalmomi jahilci na bayyana ƙarara da suran shi a bakin shi Allah ya tsare mana imanin mu jama'a sakamakon bayanan da muka gabatar lokaci ya ƙure mana za mu saurara a nan sai in Allah maɗaukin sarki ya raya mu a karatun da zai biyo bayan wannan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum